يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جماعة شاهدوا قوة الرجب إجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da daidai da 22 ga watan april shekara ta 2016 yau shine yininmu na biyu da muke gabatar da wannan muhadara domin taya taharatu husaini da angonta ado salis murnan karuwan aure da suka samu tsakaninsu muna roƙon allah ya zaunar da su lafiya ya sa albarka a cikin wannan aure nasu ya saka ma iyayensu da dukkanin alkhairan duniya da lahira sauran 'yan mata da zaurawa allah madaukin sarki ka ba su mazaje na kwarai su kuma waɗanda suke gidan aure allah madaukakin sarki ka ƙara zaunar da su lafiya ita wannan muhadara kamar yadda muka bayani a wancan da ta gabata muna tsokaci ne dangane da halin da muke ciki a yau da mutane suke ta wiwiwi ɗin kuka to ina son ma'auna wannan lokacin da kuma zamanin da ya fi kowane zamani haske da alkhairi wanda ya kamata shine zamanin annabin rahama shin ya su ya kasance sun yi kuka irin namu ni sai yana ganin kamar daɗi ne mana yawa ya sa ma muke yin kuka ga abin da ba abin kuka ba Allah ya kyauta idan ba ku manta ba a jiya mun karanta na abubakar da na umar sun fito cikin dare ko kuma sun fito da rana tsaka suna kara kai na a cikin garin madina can sai ga manzon allah shi ma ya fito annabi ya ce ko kuma ya fito da kuwa irin wannan lokaci haka suka ce annabi ba komai bane illa yunwa ce annabi ya ce nima ita ce ta fito da ni saboda haka maranka ya mu tafi gidan wani shine suka tashi suka je suka samu abinci suka ci har ma an yanka masu akuya sun ci da suka kare sai annabi ya ce Allah madaukin sarki sai muku tambaya kan wannan ni'ima da kuka samu haka kun fito cikin yunwa za ku koma gida a cikin ƙoshi. to shine malai ya a kan wannan cewa fihi mabtuliya bihil anbiya wal fudala min dhikil aishi a hayanan ai a cikin wannan hadisi mun fa'idantu da cewa akwai yanayin da yake zuwa na jarraba annabawa da kuma malamai da salihai da mutane masu falala na awon lokaci Allah maɗaukin sarki ya saka su a cikin yanayin rayuwa mai kunshi domin ga annabi ya shiga ga abubakar ya shiga ga kuma umar ya shiga amma da suka shiga ya suka yi bala ya ce wa sabirihim ala zalik da kuma irin yadda suke yin haƙuri su dangana ga irin wannan hali da suke tsintan kansa a ciki mala ya ce fihi dalun fihi dilalu siddiqi ala sadiqihi kuma wannan yana nuna mana irin yanda abota take shi wannan mutumin da annabi da sahabban shi abubakar da umar suka je gidan shi amininsu ne shi amini har kullum kokarin rufe asirin aminin shi yake yi sun zo cikin damuwan yunwa da rashi jiyan da suka koma gida cikin koshi da yalwa wa qasdihi iyyahu li yata'amahu wa ima indahu kuma jiyan da aboki yake tashi ya tafi gidan abokin shi dan ya samu abun masarufi da zai ci haka ake idan wane abokinka ne sai ka samu rashi na kuɗi ko rashi na abinci ko rashi na tufafi to cikin rufin asiri za ka je kaman gidanka ne amma muddin ya zama aboki bai iya rufa ma abokin shi irin wannan asirin to ba abokinka ba ne mugun abokin zama ne Allah shi kyauta ma'ala ya ce wal harakatu fi talabin riski sana cikin wannan hadisi mun fahimci ba a son mutum ya zauna haka kawai ya mike kafa ya ta kuka idan mutum ya rasa to fita yake yi nema saboda annabi da sahabban shi da suka samu irin wannan rashi ba kwanciya suka yi suka miƙe kafa ba sun fita ne nema kuma gashi sun samu ai wa fihi ma kana yanalu awwal ma kana yanaluhum awwal al-islam min al-jihadi kuma wannan yana bayyana mana irin yadda sahabbai a farkon musulunci suka samu kansu a cikin wahala da kunci wa qillati zatil yadi da karancin abin hannu yanzu dan Allah canjin da aka yi ba farkon ba kenan don an shiga wahala da karancin abin hannu ba mu kallon abin da ya faru ga al'umman farko su ma lokacin da suka samu canjin addini haka ta mu iya fahimtar irin waɗannan abubuwa mi kiyasin wancan da wannan mana an fahimta Allah madaukin sarki ya kyauta mala yace wa zalika qabla fata qabla futuhillahi alaihim sun samu wannan yanayi na kunci ne kafin Allah ya masu buɗe ma fataha irin yadda suka ci garuruwan kafirai aka samu ganima arziki ya zo wasu lokacin da suka samu arziki sai kuma suka wadata daga wannan fita da yunwa ke tarsasa su su je neman abin da za su samu yanzu mu ma muna nan Allah madaukin sarki zai wadata mu irin wannan yanayi da ake ta kuka wallahi kaza ba kaza duk zai zo zai wuce ki ga arzikin ma ki rasa yanda zaki yi dashi wa fi ba'd al akhbar mala yace a wasu hadisai dona ba'adin wanda ba waɗannan ba aka ce faqad mata alaihi salam annabi ma har lokacin da ya rasu wa dir'uhu marhunatun inda yahudi ya bar sulken yakin shi a matsayin jingina wajen wani ba yahudi fi sha'irin sha'ir annabi ya karba ya bada sulken shi jingina har ya mutu bai je ya biya kudin sha'iri an so sulken nashi ba sai a zamanin abubakar ne aka karbo ashe yanayi yana canza in an samu yalwa wani lokaci kuma sai yanayi na kunci yanzu sai a yi hakuri zai ƙara wucewa sai a ƙara koma kun gano wannan da kyau ku haka abin yake ɗiban goga yau a samu ko ba a samu ba yau a samu ko ba a samu ba haka yanayi yake shi yasa kada mu zo mu ritsa waɗannan shugabanni namu da maganganu na ɓatanci da maganganu na soke-soke har ya zama mun ɓata abin da mu ne muka assasa shi da kanmu mu rika faɗin alheri kawai Allah madaukin sarki ya taimake mu waɗannan bayanai sun zo cikin littafin ikmalul mu'lim sharhin sahihu muslim na alqadi iyad a juz'i na shida shafi na biyu da sittin da wa fihi har ila yau a cikin wannan hadisi ma kana alaihi nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at mun fahimci cewa annabi yana da tawalu'u wa zuhudu fi dunya da kuma yadda yake da taka tsantsan a duniyar nan watakallul da kuma shi abu ɗan kaɗan sai wadatar da shi daga abun duniya ma ƙudaratihi alaiha tare da zai fa'iya ya tara almajiran shi sahabbai duka ya ce a tara mai kuma a tara mai dukiya mai yawa wanda zai ce cinye kuma zai iya ya roƙi Allah maɗaukin sarki a rika saukar mai da taska wanda zai ci amma duk manzan Allah bai wannan ba an gane yanda sahabbai suka zauna babu ya haƙura da babu kuma yana fita ya je ya samu wanda yake da shi daga cikin aminan da ya aminta da su ya samu ya ci daga wajensu wal karam wannan yana nuna mana karamcin annabi alladhi afda ilaihi ila adam al-iddihar cewa annabi baya diban abinci ya tara a gida da yawa a farkon musulunci saboda babu was sabr ala dikil aish kuma annabi da sahabbai suna yin haƙuri a cikin ƙuncin rayuwa da suka samu kansa ciki wafihi har ila yau a cikin wannan hadisi za mu fahimci fadilatin li azwajihi falalan matan annabi wa sabrihinna da irin yadda matan annabi suke da haƙuri ma'ahu ala zalik annabin bai da shi amma sun haƙura su zauna da shi a bai da shi din an gane kin tsakaninki da Allah zaki yi haka idan kawaki ta zo ta tarar da ko ruwan da za a bata ta sha a gidan babu ki bata hakuri kan ma ki bata labarin ai wallahi kwana kaza ba mai girki ba kin da san halin yau ba ba ruwanki da wannan kawai ta riga ta zo akwai ruwa a rijiya a jiya a ɗibo a zuba mata a kofi a bata ta sha a gama tattauna da za ta tafi kawai in ta ce ya ba abin da za ba mu dan taba ne ki ce ba mu yi ba sai ki shiru kawai an fahimci wannan da kyau ko duk wani mai gida bai girki bai kawo cefa ne ba bai yi kaza ba wanki da wannan haka ya kamata rayuwa ta kasance ke kanki idan kin kalla halin da ake ciki a yau sai ki natsu ki rika ba mijinki uzuri ki rika ba da hanzari akan abubuwan da ake ciki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu an abi sa'idin al-khudri malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhuma wani hadisi abu sa'id al-khudri ya ruwaito Allah ya kara musu yarda anna nasan min al-ansari sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu mutane ne daga cikin mutanen Madina suka zo roƙon annabi ya ba su abin da za su girki su amfana da shi wajen abinci fa'atahum annabi ya diba ya ba su sun masa'aluhu fa'atahum suka ƙara zuwa suka roƙe shi ya ƙara ɗiba ya ba su sun manafi da ma'in da duk ɗan abin da ke hannun annabi har ya ƙare wa ƙala lahum hina an faƙa kulla shay'in biyadi lokacin da annabi duk abin da ke hannun shi ya ƙare su ya ce musu ma kun indi min khairin babu wani dukiya babu wani alkhairi da ke waje na yanzu kuma fallan addakhirahu ankum kuma ni ban adana muku komai na aje muku don in kun zo ku ansa ba kuma yasta'fif duk wanda ya samu kadan ya kame ya ifuhullah Allah madaukin sarki zai ƙara mai baiwan kamewa wa man yastagni duk wanda ya wadata ya wadatu da halin da Allah madaukin sarki ya bashi yughnihillahu Allah zai ƙara mai wadata wa man yatasabbar wanda ko ya nemi ya haƙura bai roƙa ba kuma bai da shi yusabbihu Allah Allah zai ƙara mai haƙuri wa ma ahadun ata'an Allah maɗaukin sarki bai taɓa ma wani bawa baiwa ba khairan baiwa mafi alkhairi wa ausa da kuma baiwa mafi yalwa min sabari sama da Allah ya ma bawa baiwa na haƙuri babu ba hali amma sai ki haƙuri mun gane yanzu waɗanda Allah maɗaukin sarki a yau ya sa ba su da abin da za su ci ba su da tufafin da za su sa ga rashin lafiya ba kuɗin magani abubuwa iri-iri ya rika damun al'umma amma suka yi haƙuri to babu waɗanda ya kai irin waɗannan mutane kar ya zama sai kin gama surutai a gari kin gama faɗin maganganu iri-iri na kuka daga baya sai ke ce tuni na yi hakuri. ba yadda da wannan ba tun asali ya zama haƙuri shi ya jagorance ki a bisa halin da ake ciki kuma wannan halin ba zai dimanta ba wallahi zai ƙare muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa fi hadha hadis kun ga cin wannan hadisi alhasu ala listighfar akwai kwadaitar da mu mu zama masu kamewa ko baki da shi kake ta surutu karki yawaita kai ƙara karki yawaita ƙorafi karki yawaita roƙo wa anna man razaqa man razaqahu Allahu sabar ala dhikil aish domin duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya azarta shi haƙuri akan ƙuncin rayuwa da yake ciki wa gairihi min makarihid dunya daga irin abubuwa na damuwa ne da kullun na duniya a a'tahu khairan kaseeran hakika wannan mutum Allah madaukin sarki ya bashi alkhairi mai yawa za ki ga wata kin fita komi amma kuma Allah madaukin sarki ya yalwata mata a rayuwa ke kuma kina cikin damuwa da kunci da matsaloli iri-iri abin da ake so da ke shine yar uwa ki yi hakuri ki dangana ki dau komi ba komi ba ki mai da al'amarin ki zuwa ga Allah kawai kar ki mai da shi zuwa ga kowa Allah ya taimake mu Wa an يحيى صحيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce ajaban li'amrul mu'min ku mamakin al'amarin mumini inna amrahu kullahu lahu khairun shi mumini dukkanin al'amuran shi alkhairi ne wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu mutumin da komai nashi yake zama alheri gare shi in ba mumini ba in asabarhu sarra'u idan yalwa ya samu mumini shakara sai gode ma Allah kan yalwan da ya mashi fa kana khairan lahu to wannan godiya da zai ma Allah shine alheri gare shi domin Allah zai kara mashi wa in asabarhu darra'u amma idan ya zama kunci da wahalar rayuwa ya same shi sabara sai ya haƙuri fakana khairan lahu wannan hakuri shine mafi alkhairi gare shi domin Allah zai ba shi lada sannan kuma zai yaye mai damuwan shi wannan hadisi muslim ne ya ruwaito shi to kun ga idan yanzu muna cikin damuwa ko abin da ya kamace mu shine mu yi haƙuri Allah zai yaye mana wannan damuwa sannan kuma zai ba mu lada ai a baya mun yi murna mun yi farin ciki da aka samu wanda muke so ne shugaba ko to abin da ya kamata a wancan lokaci sai mu gode yanzu kuma da ake gyare-gyare yadda za a saita al'amura su tafi a bisa tsari sai muke ganin abubuwa da ba ma jin daɗi to abin da ya kamata sai mu yi haƙuri mu ja bakinmu mai shiru kar mu faɗi komai sai abin da yake alkhairi in mun yi wannan sai Allah madaukin sarki ya mana canji kyakkyawa na rayuwa mu ga arziki yalwatacce ya zo ya same mu sai hankalinmu ya kwanta Allah ka sa mu dace mahala ce fi hazal hadis kun ga cin wannan hadisi fadlu shukuri ala sarra'i wa sabari ala darra akwai bayanin da ke nuna falala na mutumin da yake gode ma Allah idan Allah ya bashi abin da ya faranta ran shi sannan da falalan mutum ya zama mai haƙuri a duk lokacin da ya lalaba ya ji ga abin da ran shi baya so ya same shi sai ya haƙura mahala ya ce faman fa'ala zalika hasala lahu khairud duk wanda ya samu alheri sai ya gode matsala ta same shi sai ya hakuri, to alkhairan duniya da lahira zai same su wa man lam yashkur ala ni'ima kuji duk mutumin da Allah madaukin sarki zai mai ni'ima sai ya ki gode ma wannan ni'imar ya miƙe kafa yana yin abin da ya so yana yin abin da ya ga dama da ni'imar madadin godiya eh walam yasbir alal musiba in ko musiba ta same shi ba zai yi haƙuri ba fatahul ajru wannan lada ya subuce mashi wa hasala lahul wizru to kuma zunubi za a dinga rubuta mai za a rika zuba mai zunubai waɗanda za su zame mai matsala duniya da lahira yanzu dole ne halin da muke cewa muke ciki mara daɗi yanzu sai mun yi haƙuri in ko muka yin hakuri to zunubi za a rubuta mana an gane wannan da kyau ku ba ruwanmu da waɗanda suke da rikici da bambancin jam'iyya za a zo suna ta surutai in muka biye ma waɗannan surutan matsalan da za su ja mana shine mu rasa wancan ladan kuma Allah ya ta jan matsalan ta ƙara faɗi da yawa mai ta shiga cikin kunci da damuwa Allah madaukin sarki ya kiyaye an abi hurairata radiyallahu anhu qala laqad ra'aytu saba'ina min ahli suffa Abu Hurairah yace mutum 70 ya gani daga cikin mutanen suffa wasu talakawa ne da suka zo suka tare a masallacin annabi ba abin da suke sai neman ilimi da bautan Allah tare da manzon Allah ma minhum rajulun wa alaihi ridao Abu Hurairah yace waɗannan mutane kusan saba'in ya ce in ka kalle su ba wanda yake da riga mayafi da kuma kwarjalle da ya daura in ma izarun ko da ke ga wani kwarjallen ne kaɗai yake da shi da ya daura wa in ma kisa ko ma bai da kwarjallen mayafin yake da shi kawai wanda ya lallaba amma bai da riga da wando a hali yan tsakaninmu da Allah waɗancan mutanen darajar mu ɗaya da su yanzu halin da muke ciki a ƙasar nan da muke ta ihu muke ta ƙorafi akwai wacce ba ta da zani da riga take sa dan Allah akwai wacce ba ta da hijabin take sa yanzu mai gidanki bai da riga da wando da takalmi da hula da yake sawa to an yi lokacin da sahabbai ba su da wannan gashi abu huraira yake sani kuma ba mu ji korafi da kukan da suke yi ba sun jira har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki zai yaye wannan hali da wannan yanayin kuma wallahi lokacin yana kusa ne kan mi asarar lada mu ja mu kanmu zunubi na ba gayar ba dalili Allah ya sawwaka kad rabaqu fi anaqihim wannan mayafin sai su kaura shi a wuya minha ma yablighu nisfa saqai sai ga iyakan tsawon mayafin da suka daura ba ma wanda za su daura fa a matsayin zani wani zai ga iyakan shi rabin kaurin shi wa minha ma yablighu al wanda yake da babban bargo da zai yafa shine wanda zai tsawo har ya kai idan kafan shi fa yajma'uhu bi yadi sai ga yana tattare shi da hannun shi karahiyata an yura auratuhu domin kyaman kar ya bari yana tafiya kira al'auran shi ta bayyana kun ga inda suka haƙura babu don me mu ba za mu haƙura ba Allah ya mana baiwa irin baiwan da bai masu in dai na samu abin hannu ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi kuma ba mu ji wanda daga cikin sahabbai yana zuwa yana zargin manzon Allah ba da cewa manzon Allah ya ki yin komi? ya ki samu musu da komi? ya ki yin kaza kuma shine shugaban su ba su da wani da ya kai shi sun san daga Allah ne sai suka haƙura har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya yalwata musu kuma Allah zai yalwata din ai Allah ya yalwata mana malai ce sihi a cikin wannan hadisi akwai fadilatu sahaba radiyallahu anhu bayani akan falalan sahabbai wa sabarihim alal faqari da yanda sahabbai suke haƙuri kan talauci wa dhikil hal in sun shiga hali mai kunci inda suke haƙuri suke dangana suke miƙa al'amarinsu zuwa ga Allah ba jin su da kuka da ƙorafi wani listiza'i min libasi ala ma yastir al-awra sannan kuma za ga kokarin su shine su dan wadata da dan abin da za su rufe al'auran su su haƙura wa qad asabahumullahu ala zalika hakika Allah madaukin sarki sai ba su lada akan wannan fastakhlafahum fil ardi ana nan sai Allah kuma ya daura suka zama sune shugabanni a bayan ƙasa wa makkana lahum dinahum wa baddalahum min ba'd faqrihim ginan sai Allah madaukin sarki ya tabbatar masa da addinin su ya zama addini shine abin bi abin neman daukaka sannan Allah madaukin sarki sai ya toshe masu wancan talauci ta hanyar da ya yalwata masa arziki mun gano wannan da kyau ku wa min ba'd khawfihim amnan bayan tsoron da suke ciki a da sai Allah maɗaukin sarki ya canza masu da aminci ma'a ma'a addallahu lahum fil akhirah tare da abin da Allah maɗaukin sarki ya masa tanadi a lahira min as fil janna na irin ladan da Allah zai ba sa aljanna ku talauci suke ciki suna tsoron kafirai suna cikin matsala da damuwa sai suka yi haƙuri sai Allah ya canza masu tsoron ya kawo aminci ya canza masu talaucin ya kawo arziki ya ba su mulki bayan da su ake mulka da su suke tsoro aka sa su ake tsoro yanzu din mai haifar masu da wannan haƙuri da dangana da miƙa al'amari zuwa ga Allah abin da ya kamace mu mu ma a yau me kenan an fahimci wannan mala yake cewa wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce كنا جلوسا مع رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallama ce mun kasance muna zaune tare da annabi iz ja'a rajulun min al sai ga wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo fa sallama alaihi sai ma annabi sallama summa adbar al-ansari shi wannan mutumin Madina da ya zo ya sallama sai juya zai tafi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya akhal ansar ya kai dan uwan ansarawa kaifa akhi sa'ad ibn ubada ya labarin dan uwana sa'ad dan ubada yake ya jikin shi fa qala sai wannan mutum ya salih jiki da sauki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce man ya'uduhu minkum cikin ku waye ninyan muje mu gaishe shi faƙama annabi sai miƙe wa ƙumna ma'ahu ibn umar ya ce mu duka sai muka miƙe tare da annabi wa na hannu ata ashar a wannan tafiya mu goma sha wani abu ne haka ma alaina ne alu ya ce mu duka ba wanda yake da takalmi wala khifafun ba wanda yake da hufi a kafin shi wala qalanis ba wanda yake da hula wala qumusun ko riga babu wancan mayafin ne da aka ce suna yafawa kadai namshi fi tilka sibah haka muke tafiya cikin wannan jan jangargari mai matsanancin zafi a sahara hatta ji inahu har muka iso gidan sa'ad fasta akhara qaumuhu min haulihi iyalan shi da suke jinyan shi duk sai suka dan tattashi hatta da na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ashabuhu alladhina ma'ahu sai annabi da sahabbai suka je wajen shi aka kewaye shi aka gaishe shi rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito shi yanzu ku kalli annabi da sahabai sun kai goma sha ba wanda yake takalmin da ya nada kafan shi amma dan Allah ya tambaye ku wace anan ba ta da takalmi akalla guda biyu wacece. tako kafanta daga gidansu ta zo wajen nan ba mu ji wani daga cikin sahabbai yana kuka da korafi ga shugabansu manzan Allah cewa dan menene bai saman masu yadda za sa takalma ba amma da suka yi hakuri da wannan halin halin ya wuce ko bai wuce ba dan me ba za mu yi haƙuri da halin da muke ciki a yau da bai kai nasu kunci da damuwa ba mu ma namu zai wuce Allah ka sa mu dace وعن إمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خيركم قرن النبي يقول متي كب سوني الأمة da na rayu tare a cikinsu sun mallazi ne ya luna sannan waɗanda suke kusa da su sun mallazi ne ya luna hom sannan waɗanda ke biye da su kala imranu imranu mai ruwaya ya ce fama adari kalan nabiyyi marratai ne au salasa annabi biyu ya faɗi ko uku ya ce ƙarni sun malladi ne ya lunahun sun malladi ne ya sun ne ya so ɗaya so biyu ya faɗi ko so uku sun ma ya kunu ba da hun annabi ya ce bayan waɗannan za a samu wasu mutane yashhaduna za a zo suna ba da shaida wala yastashhaduna ba a neme su da bayarwa ba kuna zaune kawai za ga mace ta shigo gidanku ta fara zube muku surute akan wasu ku ba ku tambaye ta ba kuna zauna a asibiti kawai sai ga wata ta zo ita ma ta zo ganin likita ne ta zauna ta fara zagin malamai tana zagin shugabanni tana cin mutuncin iyayenta ko makotanta ko kishiyoyinta ba ku san su ba ba ku san ta ba ba ku san kowa ba ta maku surutu na ba gera ba dalili an gano wannan annabi ya ce waɗannan ashararin taɓaɓɓun mutane suna nan tafi waya hunona za ka same su da ha'inci ga gaskiya sai su ɓoye ga mutunci su danni idan da za ba su amana za su cinye wannan amana wala yi nuna su kuma ba amintattu ba ne wajen magana da kuma amanan dukiya da duk abin da za a yi darje masu da shi wa yanziruna za ga suna yin alkawari na kula da amana wala na ko ba sa cika wannan amma alkawarin wa yazharu fihi musimanu za ga kiba na bayyana a cikin su kwana ɗaya kwana biyu ga mutane su bula bula suke suna yin wasu ciki ga sunan suna tafiya kwakwabar kwakwabar abu babu tsari na bai ce abin da yake shi shine abin da za su ci su sha irin waɗannan mutanen to matsala ne ma'ana za ga su yan hutu ne yan kashe maraba ne amma kalli sahabbai da annabi ya tayyaban su su ba ko da arziki ya zo ba wanda ya zama dan handama da ba a cikin su amma waɗannan mutane da ake suka da zargi nan gaba su kawai abin da za su ci a cikin su shine kawai su jama'a muna fatan mu zama irin waɗannan mutanen ne. wanda annabi ya ce su ba su da alkhairi kuma su ne za su zo a bayan waɗannan masu alkhairi Allah ka ba mu abin da zai zama wadata ne gare mu kadai ba abin da zai zame mana matsala ba muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi malai yace alqarnu ahlu zamanin wahidin mutaqarib sune mutanen da suke rayuwa a wani zamani dab da juna wa qarnuhu su qarnin annabi hum ashabuhu sune sahabban shi summa maƙarnu tabi'in bayan nan sai ƙarnin tabi'ai summa atba'u tabi'ina sannan sai atba'u tabi'ina summa fashatil bid'a to bayan atba'u tabi'ina ne bid'o'i da waɗannan miyagun ƙungiyoyi da ke ɗauke da miyagun aƙidu sai suka yaɗa cikin jama'a wamta hana ahlul ilimi waɗanda suka tsaya harkan ilimi suka fara shiga halin fitina da jarrabawa aka fara ɗaura malamai ana kashe su ana cin mutuncinsu ana tozarta su ana masu kaza tun daga bayan tabi'ai aka fara wannan wa rafa'atil falasifatu ru'usiha falasifa a lokacin ne suka samu daman daga kansu tunda an dafe malaman gaskiya ana cin mutuncinsu ana zagin su ana wulakanta su da yi masa sharri sai waɗanda suke falasifa ne masu mugayen aƙidu da annabi ya isharansu sai suka ɗago kansu mahala ya ce wa kasrata shahadatu zo a lokacin sai shaidan ƙarya ya yaɗu an gane baki ji ba baki gani ba baki nan sai ki fara bada bayani ki fara bada shaida akan me shaidan ƙarya wal khiyana ha'inci ya bayyana cikin al'umma wattiba'i shahawat da kuma bin sha'awar duniya kawai a dai samu kuɗi kawai a samu ɗaukaka kawai a samu mulki kawai a samu ɗaukaka wala ya'ti زمان illa والذي بعده شر منه kuma ku sani babu zamanin da zai zo face zamanin da zai biyo bayan shi ya fi shi an fahimci wannan yanzu dan Allah cikin amincin da muke ciki a wannan gwamnati ba ya kamata mu gode ma Allah ba hmm bai kamata mu gode ma Allah ba yanzu na san mutumin zaria in dai ba ana training a depot ba barikin soja ba ku taba jin karan bom ba haka ne kuna tsammanin bom din da aka saki a cikin gaskiyan nan mu abin da muke fahimta fahimta mu za ta iya zama daidai fahimta mu za ta iya zama kuskure an sa shi ne don a rusa makarantar mu kun gano wannan da kyau ku an saki bom din kuma ya tashi ba inda bai girgiza ba a Zariya amma na rantse da Allah ba inda ya girgiza a makarantar kuma wannan Allah kenan duk sharri ba wanda ba a yi ba to amma yau ba mu jin karan bom din nan an sa bom a wasasa dan a haɗa musulmi da kiristocin zariya fada an yi an sa bom a sabon gari dan a haɗa kiristocin sabon gari da musulmi fada an sa masa a coci an yi wa an yi wa Allah bai sa fitina ya tashi an zauna lafiya haka ake biya Kaduna coci coci da run about da tashoshi da ina da ina ana ta sawa mutane na cikin fitina da damuwa yan a caba an jefa amma yanzu Allah madaukin sarki ya zauna da mu lafiya ba za mu gode ma Allah kan wannan zaman lafiyan ba wannan bai isi zama abin godiya ga Allah ba tsakaninmu da Allah jiyan da yanzu ake kwato shanun mutane ana dawo masu da shi ba abin daɗi irin yadda mutanen da ɓarayin shanu suka sace wa mata ana kwato matan nan ana dawowa da su wajen mazajensu da iyayensu da al'ummansu wannan ba abin daɗi ba ne zuwa su sace yaran mutane su je su zaunar da su suna koya masu wannan muguwar sana'a ana zo ana an so su wannan ba abin ko wannan kaɗai aka yi mana ba za mu gode ma Allah ba ma mutane suna ta kukan rashin kuka haka ake yi tsakani da Allah ana cewa har yanzu ba mu ga komai ba a'a shekara 16 me kuka gani in kuwa abinda da ku gani ku gaya mana shi Allah madaukin sarki ya me yana ku na gaugawa ita wannan gwamnatin ba gwamnatin kashe maraba ne da handama da babakere ba kuna nan za ku ga alheri yana zuwa yi kun ga wannan da ke ku wallahi alheri zai zo sai kin daina jin haushin kowa a duniya kina ta kanki ne ga kuɗi ya zo kin gyara kicin kin gyara falo kin gyara bedroom an sa fulawa a kofar daki an sai kaza an sai kaza ga wasu kudi kin cika akwatu ki duba ki ga a kauye akwai bikin wance da wance dukin ware abin da zaki kai wance ta yi wance ta yi cikin dangi an ware sai ki fara neman abinci ko makiwa da wane ne ke da ciki a dangin uwa da dangin uba naki da dangin mijinki dan ki maza ki rubuta ki ware nasu duk ki gama wannan tawaran amma kuma kuɗi na nan Allah zai kawo wannan lokacin ba dai kuɗi kuke so ba annabi ya ce lokaci na nan zai zo za a ɗibo buhunan kuɗi a sallama da ke a ce gashi ke ce ba ki so da dai jiya aka kawo kuna son ku kai wannan lokacin ba kuɗi kuke so ba <laughs> kuɗin ma ana son na mutunci aiko Allah ka bamu na mutunci amma ku bar mu ba ku ganin idan talaka ya samu kuɗi ya fi kowa riritawa in ɗan mai kuɗi ya samu kuɗi bai riritawa sai ya kashe su kare ba ka bane? saboda bai san wahala ba amma shi wannan ya san yadda zarga ɗan tsungula in ɗan mai kuɗi je siyan tsiri a tugu ba sai ya ce a bashi na duka dubu biyun da yake da shi shi ko ɗan talaka in ya je sai ya ba da dubu ɗaya ce a bashi na ɗari biyu yanzu ɗari takwas ya haɗa da dubu ɗayan da ke can ya ƙara matse to gara mu sha wannan wahalan in daɗin ya zo mu san yadda za mu kiyaye shi haka yake tsari kenan Allah maɗaukin sarki ya sa mu fahimci wannan tsari shine sai mala yake cewa wa an abi umama radiyallahu anhu hukala kun sa abin da za ka kata mamu lura wai shin yanzu in waɗannan gwamnatocin su gama shekara hudu za mu yadda ne wasu su zo koko su ne za su ci gaba kaddara sun ci gaba yanzu annabi ya ce wacce za ta zo a bayan ta tafi wannan sharri in mun ce wannan sharri ne to wanda za ta zo tafi wannan ga za mu hmm? abin ya kamata fara tunani ke yanzu budget din nan da ake cewa an yi gwamnonin jihohin Najeriya duka ba wanda ya fara implementing din budget budget din kun zan dalili ba kudin a kasan farashin man fetur ya faɗi da ana sayan shi ɗari da wani abu baral ɗaya amma yanzu nawa ake sayan shi talatin da wani abu a wannan kuɗin ne za a samu gwamnatin tarayya ta rike nata jihohi su riƙe nasu kana hukumomi su rike nasu mu ma da ba aikin gwamnati muke ba mu je mu wawura namu to ba a samu kuɗin ba an fahimci wannan da kyau ku wani zai ce to malam ko APC kake ni ba ruwana da wani APC ni dan alkitabu wa sunna ne ala fahmu salaful umma kun ji namu jam'iyyar amma ni bana son mutanen mu ne su shiga asara na wannan kuncin da ake ciki ba su samu lada ba ba su samu salati ba ba su samu rahaman Allah ba mu yi hakuri duk mu dace da wannan kuma wallahi alheri na tafi in kun ga abin da ake shirya muku za ku sha mamaki na rantsi da Allah gwamnati fa fitarwa ta ta bada takardu kowa ya ciki duk wanda bai da aikin yi ya rubuta ko za abin da za a yi ne za a yi mana wanka ne a wanke mana talauci don dan Najeriya ya rika gani fas insha Allah ga ayyukan hanya za a zo ayi ga ayyukan kaza ayyukan kaza anan ne za a samu waɗanda za a samu ayyukan yi ƴan kwadugo masu sana'o'i duk za su samu anan ne kuɗi zai shiga kasuwanni kun gani yanzu misali aka zo za abin binne leburori za su yi aikin leburanci ai in sun samu kuɗin nan ba za su je su siye a kasuwa ba yan kasuwa sun samu nasu in yan kasuwa suka je suka siyo kaya yan dako za su samu nasu an gane a haka za ga kuɗi na shiga ko ina a unguwannin da ake irin waɗannan ayyuka leburori na aiki a gidan a wani gida za ga an yi wake da shinkafa za a yi alale za a yi ne dan wake za a doya da kwai duk za a kai a kasa suna samun kuɗi suna mai suna siya ke ma kina jan naki kin ji inda arziki yake zuwa kenan za a ƙara ma'aikata albashi suna nan suna ƙara samun kuɗi za a je kasuwa su sai kayayyaki abubuwa zai yawa kamfanoni za su ƙara production ɗin ababe da yawa kun gano wannan the more ana yin abu da yawa kuma farashin shi na ƙara kasa kun ji yadda ake samun ma ƴan ƙasa da arziki an fahimci wannan da kyau ko amma kun kasa gane kun dauka za a zo gida gida ne a ce ta ina kike fito baba buhari ya ce a kawo miki miliyan ɗaya ai ba za a yi wannan ba in ya raba ma duk in najeriya kuɗi to talauci zai fara a ƙasa za a yi yaƙi za a samu matsala yanzu ina da miliyan kana da miliyan wana miliyan wa duk muna da miliyoyi yanzu kowa na da shi yanzu gida kowa an zama miloniyas tsakanin da allah idan masan gida na ya ce kawai zai fashe mu wanda zai zo ya kwashe shi ma miloniya ne ba zai zo ba idan ina bukatan icen da za a faskara ma a gidana mai faskaran shi ma miloniya ne ba zai zo ba wa zai faskara icen ni kuma ban iya faskare ba manoma ba za su yi noma ba saboda kowa miloniya ne ina za a samu abincin da za a ci ai ba a haka dole Kur'ani ya ce liyatta, khira ba'dukum ba'dan sukhriya dole wasu su zama yan kwadugo ga wasu haka ake za a tsara yadda yalwa kowane set na mutane za a samu arziki daidai da su kuma wallahi sai kun ce na gaya muku sai kun ce na gaya muku ku kalli yanzu yadda kawai gwamnati ta ga wasu kuɗi da yawa ta rasa yadda za su yi ta ce duk wani yaro in zai je makaranta a ba shi roba ya je a su ba mai alale ya ce <laughs> yanzu ba ka fara ni wannan abin mamaki yake bani na san lokacin na anan polytechnic muna zuwa nan ana ba mu ticket mu ba da ba 'yan makaranta ba muna zuwa dani hall muna an so abinci ana raba ma 'yan makaranta wannan abin yake tuno min lokacin su hajiya kora anan suke dafa abincin 'yan barewa muna zuwa wajen hajiya kora lokacin muna an so abinci shekara talatin da ya wuce baya muna matasa lokacin mun gano wannan da kyau ko Allah ka taimake mu sai mu ga wannan abin ana son a dawo da shi kuma wannan alheri ne amma mutane sai ta zurutu wai duk an mai da yan makaranta sun zama mabarata da Allah ku daina wannan maganganun wannan ba daidai ba ne in alheri ya karu ku ku ce mun gode to kuma a ƙara yin kaza haka yake yi yanzu ana gyara makarantu sai a ce to abin da ya kamata makarantun a mai da su benaye koko shawara ya kamata a rika bada sai a rika yin adawa mai amfani kuma haka muke so wanda zai ce to malam ko gwamna ya ganka kun san Allah na rantse muku da alkur'ani tunda nake a duniya so ɗaya na taba ganin yan rafa'i ba fa hoto ba in gan shi ido da ido so ɗaya na taba ganin shi shine mun je dan uwa abokin da'awa malam ah, bello al'adamawi ya rasu kun dai san malam bello wai na kaduna san da yaris ina wajen na ga yan rufai aka ce gayi can na hango shi yana wucewa haka to ganin shi da ni na farko kenan har yau ban ƙara ganin shi ba an gano wannan da kyau ku wani zai ce a'a to kake waɗannan abubuwan ni ba alheri na gani kuma ina da yancin faɗa an fahimci wannan da kyau kawai inda ya naga abin da bai man bane kuma sai fa a yi haƙuri gobe zan faɗa yawwa wannan ayi hakuri ehe wani zai ce malam za a rusa masallacin ka to kun ga a lokacin zan yi magana za a rusa makarantar ka to lokacin zan yi magana to amma dai tun da ba a yi ba shuru an fahimci wannan da kyau ko da za mu magana kan duk waɗannan abubuwan ku rike za mu zo kansu to malam za a rusa ungum na ce ki shiru zan zo wajen yanzu kin san zan zo nan wannan ma zan zo za a rubuta muzakkira kamar wannan ai magana akai mun gano wannan da ke ku shi kuma wannan muzakkira kuma fara yadawa sunanta hukuncin rusau a musulunci a ta gaya mutane fastabshiru bi hadhihi al-muhadara insha Allah Allah ya sa mu dace hukuncin rusau a musulunci za mu zo da dalilai da hujjoji ko mu ce a yi ko mu ce kar a yi kuma dai ba ku sani ba wa kuke jira ni ni kuma na gama rubuta muhadara na wallahi tallahi duk abin da aka yi a watanni goma ana wata ɗaya zan kalla abin da gwamnatin tarayya ta yi duka ya rubuta points ina akan waɗannan abubuwan da zan yi magana in na su zan kalli na jihar kaduna zan yi rubutu zan kalli na wasu jihohi da na sani in yi rubutu a kan san aji duk abin da zan faɗa na gama tsara shi sai dai ban ga daman faɗi ba haka ne gwamnatin jonathan kuma kun ji maganganun da na faɗi kafin zaɓe ai ni ban zo kawai ina surutu irin yadda wawaye suke yi kawai kiyayya ya rufe zuciyar mutum ba ni ba na haka ni soyayya da kiyayya bai sa mu faɗi maganan da ba daidai ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك ita kai dan adam ka yaɗa alheri da baiwan da Allah ya baka na dukiya wannan shine mafi alheri gare ka yanzu mu ilimi Allah ya bamu gashi muna yada abin da muke da shi haka yanzu ba an ce za a Castelia ba ni har na yi rubutun muzakira guda ɗaya muhadara tabbatacce akan ayyukan castelia saboda na ga dokan da aka kafa castelia ba za a yan environmental masu kuda duba gari ba na gama rubutu a kansu sai ana dab da kaddamar da su zan zo na umarku lecture a kansu kuma ni gwamnati ba ta sana ba amma ku kar ku shiga matsala in ba ku shiga matsala ba ban shiga ba amma kuna shiga matsala na shiga Allah ya sa mu dace amma gwamnati tana jin wannan za a ba mu kasa din masa a gidan rediyo dan mutane su ji irin in abun alheri ne a ji in ma waye a ji za mu zo mu tattauna wa amtim siku Allah ya baki alheri ki ɓoye sharrul laka wannan sharri ne gare ka sharri ne gare ki Allah ya maki arziki ki ɗiba ki ba mutane wala tulamu ala kafa ba a zargin mutum don ya aje abincin da zai ci da iyalan shi a gidan ba a zargin mutum kan wannan wabda bi man ta'ul in zaka bada kyauta ka fara ba wanda yake kusa da kai rawahu tirmidhi duk waɗanda ke ɗaukar responsibility din su to su fara samun sauki a rayuwa shine mafi alkhairi ai bazlukal fadl khairul lak fi dunya wal akhirah mutun ya yalwata alheri ko ina shine mafi alheri gare shi duniya da lahira wa imsakuhu sharrul lak mutum ya rike wannan kuma sharri ne li adami ada'il huquq saboda wanda ya rike rowa yake bayarwa to haƙƙin da aka ɗora mai ya bayar bai bayar ba washtighalil alqalbi an tawajjuh ila Allah kuma wannan yana shagaltar da zuciyar bawa yake fuskantar Allah amma a lokacin da aka baki aka ce kawo sadaka fi sabilillah kika bayar ba a ce ba kika dubi masu damuwa da kunci da rashi kika aika musu to Allah madaukin sarki zai bude zuciyanki ki fuskanci Allah amma kina boyewa sai Allah ya shigaltar da zuciyan wajen ya zaki boye ya zaki da shi ababen damuwa iri-iri su taso maki wala tulamu ala in insaki ma yakfiki Allah madaukin sarki bai zargin mutum akan abin da ya adana domin ya ci moriyan shi anjima wasaddu hajatik abin da zai tare maka bukatanka kun gane wannan ba wanda zai azarge shi akan wannan a ce kaga yadda ake wucewa da katan katan din abinci gidan shi me to hadisi ne ce kai aji an gane wannan da kyau ku wabda fil infaqi bi haqqi man ta'ul wajen ciyarwa mutum ya fara da haƙƙin wanda yake ɗaukan ɗawainiya ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya taimake mu عن عبيد الله بن محسن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce man asbaha minkum aminan fi duk mutumin da ya waye gari yana cikin aminci a karan kanshi aminci cikin iyalan shi aminci a unguwansu aminci a garinsu yanzu a najeriya mun shiga aminci ko ba mu shiga ba annabi ya ce duk wanda ya waye gari a haka mu'afa fi jasadihi kuma Allah ya mai arzikin lafiya a jikin shi inda hukutu yaumihi kuma yana da abin da zai ci a wannan ranar ko da bai da na gobe da jibi da gata amma yau da yana da abin da zai ci maka annama hizallahu dunya bi hazafiriha wannan kama an tattara mai duniya ne kwanta da kwarkwata ita mutum yana da lafiya yana zaune lafiya yana da abincin wannan yini to babu mai arzikin da ya kai shi don Allah a nan wace ce ba ta da abincin yau a gidanta tsakaninta da Allah tun muna da shi ko da ba na uku ci da safe da rana da dare ba amma dai definitely za a ci so ɗaya ko kila ma ya fi ɗaya kila ma za a ci so biyu kila ma za a ci so uku kila dai kawai za a ci so uku amma ba daɗi ne kina da lafiya ko kina zaune lafiya Allah ki dangana ki hakura ba wani abu zai wuce ni na gaya miki zai wuce kuma wallahi ba dan na san wannan abun zai wuce ba ko ba zo maka wannan lecture ba wata za ku ji nayi kuma so nake mu dukan mai tamashuwa mashuwa nan addu'a muna masu fatan alheri kuma mu samu ladan da ake ba masu haƙuri da dangana sannan in arzikin ya zo mutane suka fara samun kuɗi haja haja haja to kuma zan zo zan yi lacca akan falalan gode ma ni'ima kuma don kada wata wajen cin ni'iman kuma a samu matsala Allah ya samu dace ma'ala ya ce yashhadu li zalikal hadis qawluhu ta'ala abin da ke ƙara ƙarfafan wannan hadisin shine maganan Allah da ya ce فليعبدوا رب hazal bait to lalle su bauta ma ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wanda ya amin ya ciyar da su da suna cikin yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoro da yan Najeriya suna cikin tsoro na Boko Haram amma yanzu Allah ya amintar da mutane ko bai amintar da su ba dan abin da yake tsoron yanzu bai da yawa haka ne yanzu abin da ya rage kawai Allah zai ciyar da mu mai abinci kuma wallahi ana nan zaki gaji ba an ce yanzu har rika noma shinkafa a Najeriya ba a gyara wannan shinkafan tsab sai kin koma kina siyan buhu ɗaya naira dubu ɗaya wallahi an kusa buhu ɗaya da ake suwa dubu tara ko goma ko sha uku in kin ba da kuɗin buhu ɗaya na yanzu a wancan lokacin za a baki buhu goma sha ne duk juma'a zaki sa a yanka miki sa a gidanki gano wallahi dan dai ki bakuwa kawai ta zo daga kauye a wance sanni da zuwa zaki ce a je wajen mai tsiran waye a zo maki da rabin rago za ta ci gasashe kawai ta ce ka ni wallahi ba na son gasashe soyayye nike so ki ce ba matsala a ji a yanka mata rago a soya mata insha Allah lokacin zai zo wanda da hankalinku amma sai an yi me la sai an yi hakuri Allah ka sa mu dace ehe lokacin da za ga gidan mutane kaga manya-manyan deep freezer a buɗe nan kifi ne ɗan lagos a buɗe nan kifi ne ɗan hausa a buɗe nan naman sa ne a buɗe nan naman rago ne a buɗe nan yankakkun kaji ne duki kaɗai hmm kaga bakin kwaɗayi ya ta hmm. Allah zai kai mu wajen insha Allahu ai yanda Allah ya ce falyabudu rabba hazal bait to jama'a mai tabautan Allah allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah zai mana wannan ba zan ba mu da tsoro sai arziki ka kailoli za su sha aikin dinki wai inna lillahi ina ni ina ga anko hmm, za anko kuwa Allah ka sa mu dace Baba ba cewa ne an ko sunna ba ballanta na aje a ce tukun fa iza kana muslim aminan fi mahallihi mala yace duk sanda musulmi ya zama yana cikin aminci a mahallin shi sahihan indahu min quti sannan yana da lafiya a jikin shi sannan yana da abin da zai ci ma yakfihi gwargwadon abin da ya ishe shi an su'alin nasi shi bai je yi bara cikin mutane ba fa huwa fi ni'matin azima wannan yana cikin babban ni'ima me ake so ya gode ma Allah an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ce kad aflaha man aslama duk wanda ya zama musulmi ya ci riba jama'a mun ci riba ko mu ci ba ko mu dan ta mu yanzu mu mutu in dai za mu mutu musulmi annabi ya ce mun ci riba saboda mu musulmi ne wa kana rizquhu kafafan kuma arzikin mutum ya zama ya wadace shi shi a karan kanshi bai dai ce shi sai ya tara da yawa wa qanna'ahu Allahu bima atahu sannan Allah ya sa mutum yana da kana'a da wadatuwan zuci a dan abin da Allah ya bashi wannan hadisi muslim ya ruwaito shi jama'a me muka manta al-kafaf ma huwa al-kifaya min ghairi ziyada wala naqas ke dai baki tara da yawa ba ke kuma baki shiga halin kuncin rayuwa ba duk wanda ya zama arzikin shi haka ne yi nasara ko da baki da kuɗin da zaki sa kati ke kira kawaye in dai za a samu yar shinkafa a sa mata gishiri a barbada mata mai a dafa a haka nan mun gode ma Allah akwai yan gudun mai Maiduguri da Yobe da Adamawa ki je ki gani layi suke ana ba su burodi wanda da millionaires ne su amma Allah ya saka cikin jarrabawan da mu Allah bai sa mu a haka ba Allah ya sa mu dace an ibn abbas radiyallahu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yabitu layaliya mutatabi'a tawiyan annabi yana kwana da kwanaki cikin shi fare ba abin da zai ci ayyan kwafe cikin wa ahluhu la yajiduna asha'an iyalan gidan shi kuma bai ma da kudin cefane ballantana ya kawo abin da za a ci a gidan manzon Allah ba wa kana aktsaru khubzihim khubz ash-sha'ir mafi yawancin wainan da suke ci a wancan lokaci wainan sha'ir ne ba ma lafiyayyen farar waina irin wannan da muke ci tirmidhi ya rawaito wannan hadisi malai ce fihi sabrihi alal ju kalle yanda annabi yake da hakuri akan yunwa wa fi fadilatin li azwajihi bi sabrihinna ala zalika kuma wannan yana nuna mana hakurin matan annabi Yanda suka iya yin haƙuri a wannan hali na rashi da damuwa da suka samu kansu ciki an fudalat ibn ubaidin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idza salla bin nasi annabi ya kasance duk sanda ya jagoranci sallah ga mutane ya khirru rijalun min qamatihim fi salla ana cikin sallah sai ki ji rip wani ya yanke jiki ya fadi can wani rip wani yanke jiki ya faɗi minar khasasa saboda bala'in yunwa da Allah ya za a masallacin nan kin taba jin labarin wani yanke jiki ya faɗi a masallacin unguwan ku fa yunwa kawai da sa mutum ya cikin tafiya kawai a jirib ya faɗi ce lafiya ce a damo fara kun taba gani mahalai ce wa hum ashabu suffa su ne waɗancan da muka ji ba su da riga ba su da takalman can hatta ya ƙolal a arab ba ƙauye da ya zo garin a ranar bai san su ba sai ce ha'ula majanin kaga mahaukatan nan kawai ana sallah suna fadi fa idza salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yana ƙare sallah in sarrafa ilaihim sai je wajen su fa qala yace law na malakum inda Allah da kun san abin da Allah ya tanadar muku na wannan yunwa da wahalar rayuwa da haƙurin da kuke yi la habbtum an tazdadu faqatan wa haja da za ku so Allah ya kara muku talauci da bukata ma domin alherin lahira ya kara yawa an gano wannan da kyau ku haka annabi yake gaya musu amma ba wanda yake warewa a cikin su kuma yana sukan gwamnatin manzon Allah ai kuma ba da su aka ce mi koyi ba dan me ba za mi koyi da su ba za a zo a samu ta surutu ƴan ladaidaki da salati da rahaman da Allah ya tanada mana marasa a banzan bazara kar Allah ya sa ni asara tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace al-khasasatu al-faqatu wal ju'u shadid talauci da matsanancin yunwa fi hadha al mala yace cikin wannan hadisi akwai al-hassu ala sabri ala al-faqari akwai kwadaitar da al'umma kan su yi hakuri kan talauci wa aish da kuncin rayuwa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace innahu man yattaqi wa yasbir duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya haƙuri fa inna Allah la ajra al muhsinin Allah bai cutar da lada ko ya tozartar da ladan waɗanda suke kyautatawa wajen bin Allah aya ta 90 cikin soti Yunus cikin Sotu Yusuf Allah madaukin sarki ka sa muna daga cikin masu haƙuri masu tsoronka da takawa Allah kar ka sa mu zama masu korafi da raki mara amfani da zami asara duniya da lahira Allah waɗannan amare ka sa albarka a cikin aurensu Allah ka zauna da su lafiya ‘yan mata da zaura ka ba su mazaje na ƙwarai waɗanda suke gidan auren Allah ka zauna da su lafiya iyayen waɗannan ango da amarya ka sa masu albarka duniya da lahira Allah madaukin sarki ka saka masu da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum